ka yi ana gari karanta da karatun shi nake son ji sa ai ba daidai kake karanta ba shi shirme kake ba. karatun ne nake so ni ka iya shi da kyau am annahu satufradu الشريعة على الجميع ko kuma ana ɗora shari'an kan kowa da kowa shi ne fardu ba fardu farilla ba ɗorawa bi shakalin ne, da surar kama karya to aljawabu amsa inna ayya alimi duk wani malami wannan mubalaga ba kuma mubalaga ba gamewa duk wani malami mufakkirin mai tunani munsifin mai adalci la ya tsarahu mithlu hadha su'alil ba zai iya wurga wannan tambayar ba wacce tambaya wannan maganan cewar eh, ba zai soki ki tambayi don me ta'addudiya ina musawatu ina menene malami dai mai tunani ka ba ma mai addini ba mai tunani zalla ba zai irin wannan tambayan ba fatta'addudiyatu dalilin da isa malami ba zai tambaya ba sai dai jahili jahili zai iya irin wannan tambaya Eh, ko kuma eh, mai abin nan tunda tambaya ce ta mulhidi ya eh, dai mulhidi mulhidi da irin wannan tambaya daidai da irin abun nan ɗin sarai fatta'addudiyatu al'ailiyya yawaitakan mata ba su ne iyali ba yawaitakan iyalai min haisu ta ta'addudiyya inda take ina yawa ko adadi Iliya fakat cewar iyalai mawjudatun samammiya ce fi kulli buldanil alamil islami ba wanda ba su da inda suke da mata da yawa babu inda ba za a samu masu mata da yawa saboda ɗaya Wafi fi daulatin islamiyya a gwamnatin musulunci na nazariyan wata tabiqiyyan zaka ga su a karance karancen su a aikace ويحكمها جميعا نظام عام hukunci ga mamme na hukunta su yutabbaku alal jami'i dun istithna'i kaga babu ta turanci a ciki kama kariya a tsora a hana wa wannan a sa wa wannan a yi wane ne wannan wannan ko hukunci ne ga mamme na kowa da kowa ina duk ta turanci ya shigo anan wa man asa'a fit tabiqi wanda imunana wajen aiwatar da yawan wayannan mata itabarahul muslimuna min al muznibin al usati al kharijina wanda ya saba ka'idan yin an al iltizami bil ahkam al islamiyyati wa hadhihi ta'addudiyya da ake magana akai ita ko mai cewa a maimaita na bai baci ba zango ne ina cike ko تعددية موجودة في كل شعوب العالم دكان الأمم دنيا ما سنة دشي بكفاش مسلمة كذبا حتى إن الذين من مبادئهم إلقاؤها هر وإن دا ورن سجيفة دا تعدد كالماكسية كما ماكساوة ينقرقرون mutum ما ɗaya har wurin su akwai masu mata da yawa in ma bai yi mata guda ɗaya ba yana da 'yan mata kuma nawa su cin kenan masu wannan abin eh, suna da 'yan mata barkatai ballantana kuma a cikin su hatta sun halarta akwai cocin mata ɗaya akwai cocin mata da yawa kowanne wata rana mun je kudanci na nuna min wannan ga tocin ga ce wannan ta masu da mata daidai ne wannan ta masu mata da ne. to abun ka bugo ne ka je ka tambayo ka tabbata ka ce ga wane mata biyu ga wane saka ba to shi ne ba abun mutum bai yi ba kuma mu galibanin ba a damu da irin wannan ba sosai mutum zai faɗi maganarsa kawai ya sha ya wuce ya isa kana aka tsaya da nan Então,